dandalin VOA yau bakoncin wa muka samu. To salamu alaikum sunana Mahadi Danko. Danko. Eh. eh kana da inkiya? Mahadi Danko shi ne inkiyar mutane sun san. <laughs> Sun san suna? <laughs> Eh, ah. gare kira. Um, a wakar kai uh, ina ka fi kwarewa? Eh, waka ta waƙoƙi ne irin na faɗakarwa samari da 'yan mata haka. Nana kenan. Eh, <laughs> nanayen kenan. Ta soyayya ko kuwa? E kowanne muna yi amma dai na fi ƙarfi a na waƙar faɗakarwa gaskiya. Kai me yasa baka ta soyayya? A ina taɓawa. A <laughs> yi eh, gaskiya na fi ƙarfi a faɗakarwa gaskiya. Wani irin faɗakarwa? Kamar yankin irin yanayin na rayuwar samari da 'yan mata yanzu to a kansa nake yin. Ya yanayin rayuwar tasu take. Misali. kin ga akwai irin waƙata da na yi ta sannu mm-hmm. akan samari ne da 'yan mata wani za ki ga irin samari na yanzu mm. misali idan yana son budurwar mm. ita dai budurwa yawanci eh, na yanzu mm. za ki ga ko dan kwaɗayi irin haka eh, kwaɗayi irin na rayuwa haka shi kuma saurayi yawancinsu idan da kwaɗayi aka ce mm, akwai wulaƙanci eh idan za su biya buƙatar kwaɗayi ga mm. irin 'yan mata to su ma akwai wani kuma abu mara kyau da yake shiga tsakanin a hajiya <laughs> eh, hajiya kada ki kai abu ki tsayi ko ba haka ba <laughs> ai kai kace kana faɗakarwa kuma za mu so mu ji menene wannan abun wannan abin ajiya za ki kai ni eh kin san misali to yawa misali waka ta mm. akwai ita wannan dai daga ka bamu labari to yawa akwai mu bi sannu mu bi sannu wata ramba wata ramba yan samari yan mata mm malam malan duniya rawar yan mata na gaba ya koma baya duniya makaranta Banda wannan faɗakarwa sai wacce faɗakarwa kake yi? To, ita waka? A'a, ai ka duka Na faɗakarwa ne. To, eh. banda wannan mukala yanzu daga wannan matsala da ka faɗa eh. ga mana wata matsalar da ka waƙe ta. Matsalar da na waƙe ta mm. misali akwai warce na ce baƙo da sallama. Mm, eh, baƙo da sallama. Mm, Idan mutum misali me zan ce a kai kenan wanda zaki fi <laughs> eh, kamar irin yanayi na rayuwar hmm. misali shi ma abin ne za ki ga gaskiya hmm. ba na son ina warware wasu abubuwan daga ciki. Ai ka warware ba mai sauraro ba zai fahimta ba. Eto, eh haka ne. To kina ji? Hmm. Misali sai na ce kamar inda rayuwar samari da 'yan mata mm. na yanzu mm. sai shi mm. saurayi gashi mai bi zai fita ya nemo dan wani abu nan da waye su kuma matsaloli misali na ma wannan kewayen yanayin nan da ake yawanci na yanzu abin da ya fi ƙara taɓarɓarewa ma kenan eh. akwai matsala ta kamar rashi wannan lokutan babu eh, masha Allah wasu lokutan zaki ga a gida ma mewi da ya'ya da waye gidan ma sai ki ga da kyar ike rabuwa eh. irin wayannan tana faruwa da yawa eh. a gida maybe wani lokutan ma mai gidan kansa da 'ya'yan mm. ba a yi wani ko san da za a yi kuma ga 'ya'ya misali ga eh. mata ga wane ne mm. akwai kuma irin mutanen mu samari mm. irin me ake cewa samari yawancin saurayi ma zai yi wuya a goma eto eh a goma a eh, <laughs> goma a goma a eh, za ki zaki samu irin uku biyu dan kamamme amma takwas amma takwas zaki ga kuran sai a sai a hankali mm. me bi wannan matsalar ko ta fitar da yarinya mm. gida wallahi ba mu ci abinci ba masha Allah to suna yin wannan matsalolin suna da yawan gaske akwai abubuwa da yawa gaskiya a kaina abu ne ba in aka tsaya warwarewa ba zai warware ba. kaɗan <laughs> eh, kana cikin matasan nan kuma eh, To haka ne sai muka da misali irin ma a ce bangare eh, irin shaye-shaye da mm. waye samari. Na farko a wannan shi ma lokutan. Mm. ina gaya miki a wannan lokutan abu ya fi koyaushe ta barbarewa. Saboda akwai karancin kuɗi. Masha Allah. Masha Allah. To, duk waɗannan waƙoƙin da suke kake yi suna tasiri? Eh gaskiya suna yi. Ya aka yi kasan suna tasiri? A gun mutane. Ana samun sauyin wannan ɗabi'ar ne ko kuwa? Aikin san yawanci idan ka tura saƙon hmm. ita fi in mutum goma suka ji a ciki sai ka ga mutum biyu za ka ɗan daki zuciyarsa. Hmm. Kai ni fa na dan ji kaza kawai sai dan ji danyar a cikin zuciya a cikin zuciyarsa sai ya fasa wani abu da zai a wannan lokutan mm. amma da in ya gama ji ko bai ƙara ji ba to ba ruwansa ya tafi wani sauka wannan tunda kana taɓo matsaloli da ke ciwo mutane tuwa ƙwarya ba ka taɓa fuskantar ƙalubale ba gaskiya ban fuskanci ƙalubale ba tunda ba ido da ido a gani ba mm. murya ce. Eh, Me babban burinka? To babban burina na yi abin da mutane za su ji su gyara wani abu mm. ko da kaɗai. Ba ka safe muka eh, samu mawaƙi ka gan shi da manaja ba. Kuma sai gashi shi da ya tashi tahowa sai ya taho da kai ya ce kai ne manajan ka ya sunan ka. Gaskiya ne suna na Hamza Hassan Inuwa wanda aka fi sani da Hamza fulani. To Hamza Fulani mm. ya tsarin naku yake? Mawaƙin naka da zai taho sai da ka biyo shi kai manajansa. Gaskiya ne da abin da zai yi wanda in dai ya danganci wannan sana'a sai ya sani a ciki mm. kuma kowa dai da irin yanayin yadda suke tsarin su mm. kamar yanzu ne a ofis din mu kin gani ne manaja gaba daya mm. don haka duk wani abu da za a yi na ofis sai ya sa ni a ciki kuma sai an taho da ni sai an taho da kai kana tallata shi kenan a eh ina tallata shi kuma sannan ni ne kamar koma dai abu zai ma in ma ka bugo waya ne zaka samu to me hikimar haka hikimar haka saboda mu za mu iya jurewa saboda kin san wani in ya kira ka ma a waya zai ce ma na ji abin ka na gode hmm. wani kuma in ya kira ka zagin ka zai to mu yanzu aka wannan mu muna iya juriya wani kuma ba zai iya jure shi ba eh, yawwa mun shanye mai sai dai kawai in aka faɗi wani abu wanda mu zai taimake mu na yabawa za mu gaya mai don wani abun ma na kaskanci aka faɗa ba za ma ka gaya mai dandali na godiya to mu ma muna godiya da wannan gayyata da aka yi mana baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria